الله ورحمة الله وبركاته نعم الله المسلمين نعم مالكية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قصرة الوسواس آه، والتشكك في الطهارة كثرة الوسوسة والتشكك في الطهارة يوم يوم وسواسي da kuma shakka dangane da tsarki mutum ya ringa shakka ya yi tsarki ko bai yi ba wato yana daga cikin al'amuran da suka yadu wanda fala'i ya game game da shi ya na hamu ta mutadayyi da kaɗan ne mai addini ke kubuta daga gare ta sai dai man asama Allah wanda Allah ya tsare an gane wanda Allah ya tsare kawai shi ne kubuta ah, فتجد kaseeran من الناس ذاك samu da yawa daga cikin mutane ya kazi auqatan dawila yana yana ainihin hukunta yana ainihin fata lokuta masu tsawo ya makin alkhala a wuraren bayi wato yawan mutane masu addini suna ɓata lokaci mai tsawo a wuraren bayi mufsiran min al salati wan nadr suna yawaitawa daga matsewa da kuma kakkabewa matse gaba da kakkabe shi irsa ala tayakkul min khuruj al-bawl saboda kwadayi akan sakankancewa daga fitan fitsari mutakilan na bi zalika yuqimu taharata suna masu kudircewa cewa lallai shi da wannan yana kyautata tsarkin shi ne ma nahi a'immatul mazhab an zalik tare da hana ainihin um, tare da hani na malaman mazhaba daga haka malaman mazhaba sun hana wannan kaiwa makura wajen kakkabewa da kuma matsawa qala al-imam ibn qasim الإمام ابن القاسم ياتي رحمه الله ليس القيام والقعود وكثرة السلف بالصواب wato tsayuwa da zama da yawan kakkabewa wato ba daidai ba ne mutum ya yawaita kakkaba gaban shi malamai sun ce wannan duk sanda ka nemi fitsari ya fi bugu duk sanda mutum ya nemi fitsari ya fi bugu biye ne wato a hannun isan da ka nemi fitsari ku bugu a hannunka kudu to gaban gaban zai bugu shi zakari kamar hantsa ne duk sanda aka matsa shi ana so ya bugu to sai ya fitar da wani abu to da mutum zai yi ta matsawa wani abu zai yi ta fitowa yana matsawa wani abu na fitowa wai na tarakta zakar idan ka bar shi sai ya tabbata fa tabarta min min idan ka nemi tsarki daga fitsarinka sai kai istinja'i da ruwa ah, kamula zari to haka ya cika idan mutum yana so ya tsarki yana so ya karar da fitsari kana gama fitsari kawai ba sai kai ta matsa matse da kuma kakkarewa ba kawai ka wanke da ruwa ka samu tsarki insha Allah Hakika wajibi ya kammala gare ka a cikin tsarki na wala yukallifuka Allah bi akthar min dhalik Allah baya kallafa maka abin da ya fi wannan kawai Allah na kallafa maka ne iya abin da kawai ka wanke gabanka kawai ba magana matsewa ba magana kakkaɓewa na qala a shaykh Ilish almaliki Sheikh Ilish al yana cewa wa wato haddi na ainihin matsewa da kakkabewa qala fatis shine rinjayen zato bin gida'il mata da yankewan shi wannan sinadari na fitsari walau bi marra ko da su ɗaya ne mutum ke ganin fitsarin ya yanke shi kenan wa ta'akkadu tafsiru zamaniha yana ƙara ƙarfi takaita zamaninta zamaninsu wato dole ne a taƙaita kada a kada a ainihin tsawaita wajen kakabewa da matsawa wal hazrun min tasabbu'il wahab wato ayi taka tsantsan daga bin ainihin dimuwa innahu yaftahu baba waswasa lallai bin babban dimuwa yana buɗe goban waswasi almudirra bil aqal mai cutar da hankali da addini wa ya haramu ikhalu asba'i bi dubur wato yana haramta shigar da ainihin yatsu a dubura eh, mutum ya shigar da yatsu a duburarsa ko farjin mace wannan haramun ne ɗabi'a ne na 'yan luwaɗi wama eh, ya shukku fi kuruji ba da istibra abinda mutum ke shakka ga fitansa bayan istibra'i ya wato mutum zai kau wato ma'ana abinda mutum ke shakka wajen fitansa bayan ya gama tsarki shi ne istibra'i anan to mutum zai kau da kai daga gare shi na'am wala yufattishu alai kada yayi bincike a gare shi fa in fatasha alai fa in fatasha alai fara'ahu fara'ahu lazima idan mutum ya bincika ainihin fitsarin sai ga tsarin ya lizimce shi kulla yaumin marra kullun so daya la ba a umurta da ya wanke shi illa an wa eh sai dai in yayi muni in yayi muni fa da to an so wankewan ba dole bane wa in farakahu afdal zam afdal zaman idan ya rabu da shi shi fitsarin mafi yawan lokaci bai wannan fitowan an gane in har yana rabuwa da shi mafi yawan lokaci kaɗan ne kawai yake tsayawa na kaza ko nukiza eh, za a warware alwalansa in ba haka ba ba za a warware ba in dai fitsarin na rabuwa da shi mafi yawan lokaci to nan wajen zai mu ce alwalan shi ya warware in ba haka ba bai warware ba na'am qala al-imam daruq am

na babu sunanin babu alwala amma sunanin amma alwala guda takwas ne na farko wanke hannuwa zuwa ainihin wuyan hannu kafin a shigar da su cikin ƙwarya sunna ne kuskuren baki ma sunna ne shaƙa ma sunna ne fyacewa ma sunna ne dawo da shafan kai sunna ne shafan kunnuwa ma sunna ne sabunta ruwa domin su ma sunna ne sunna wato jerantawa ma sunna ne sunnonin alwala sun tsari nan bismillahi rahmanu rahim babi game da rafkan nuwa sujudun sahwi fi salat sunna sujudun rafkan nuwa a cikin sallah sunna ne shi وللنقصان سجدتان ga tauyewa in mutum ya tauye wani abu zai yi sujjara biyu kafin sallama bayan cikan tahiyoyi guda biyu zai kara bayan su wata tahiya daban kun gane yayi idan mutum ya tauye wani abu zai yi sujjara biyu kafin sallama bayan ya gama tahiyoyin nan sannan kuma idan ya yi wannan sujjara kabul din sai kuma ya ƙara wata tahiya daban bayanta wannan shi ne fahimtar a kan wannan matsala na wani ziyarar shi kuma ƙari akwai sujjada biyu bayan sallama zai yi tahiya bayan su kuma zai yi sallama wata sallama daban eh. duk wanda ya rage kuma ya ƙara zai yi sujjada kafin sallama ya rage wani abu ya ƙara wani abu ya rage ainihin sura ya zo ya ƙara wata raka'a an gane kaga nan ya rage sura ya ƙara wata raka'a kuma an gane to wanda zai ziyara kafin sallama na yake wa manafiya sujud eh ba kai nan babu shi a nan ku wa manafiya sujud da qabli eh ka dauko nasi na ashmawi yugallibu janiban nakas ala janibin ziyada in dai rage da tsari ne ya suka haɗu to za a rinda da bangaren rage akan tsari amma nan da sujud al-qabliya duk wanda ya manta da sujada qabli har yayin sallama in kana qariban yayi sujada in har yana kusa idan ya tsawaita ko ya fita daga masallaci sujada ta ɓaci sujada ya ɓaci misali in har ya fita daga masallaci sujada ya ɓaci to in sujada ya ɓaci sallah ya ɓaci sallah tana ɓaci tare da shi in kana ala salat suna ne in ya kasance kan sunnoni guda uku ko biye da haka an gane kenan ana samun matakin da sujada zai ɓaci amma sallah bai ɓaci ba akwai kuma inda sujada zai ɓaci sallah ya ɓaci inda sujada zai ɓaci ya zama tun sallah bai ɓaci ba shine mutum ya bar sunna guda biyu sai ya manta bai yi sujada ba har sai lokaci ya yi tsawo ko ya fita daga masallaci anan sujada ya ɓaci amma sallah ba ba sai ya sake ba amma in sunna ya kai uku a mazhabin malikiya to sunna uku nan sai mutum ya bar shi bai samu ya yi ba har ya fita daga masallaci ko lokaci ya tsawo sujada ya ɓaci sannan mai sallah ta ɓaci Allah cikin da su malikiya ba ah. ah. a ba wallahi ba nasi su malikiya su kasa sun duba wani suna uku kamar yana daidai da farilla daya eh. ce wa illa fala in ba haka ba to a'a wala tablim sai eh, ba zai bace ba wa man nasiya sujud al ba'di duk wanda ya manta da sujada ba'di sai sujada shi koda bayan shekara guda ne ko da bayan shekara guda mutum yi tuna bai ba a ba zai yayi na? shi ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما آداب الجمعة أما ولا تقص لي وهو الغسل يوم هو wannan sunna ne a wajen jamhur mafi yawan malamai wa min shurutihi an yakuna muttasila bi rawah daga cikin sharuɗan sa an gane ko ya to ya sadu da tafiya shi sharuɗan wanka ya sadu da tafiya mutum na wanka ya wuce masallaci na fa in idan yayi wanka sai ya shagaltu da cin abincin cin abinci ko ya shagaltu da bacci ya sake wanka alal mutu da zancen da ya shahara gani in dai har mutum ya zo wato ya yi wanka sai ya shagarci da cin abinci ko bacci na abin da ake gudu dangane da cin abinci ko bacci shi ne zai yi zufa in yi zufa jikin shi ya canza an gane ku to saboda haka dan kasancewar tsoron wannan zufa din mutum ya yi gumi jikin shi ya canza an gane ya zo yana wani wari kuma zai shiga cikin jama'a to za ka ce mutum na yin alwa yana yin wanka kawai ya wuce masallaci kada ya shagaltu da cin abinci kada ya shagaltu da bacci an gane ku na'am asbaya siwak na biyu aswaki shi ma aswaki yana daga cikin sharadi asalisu khalqu sha'a. na uku aske gashi khalqu sha'a. na'am aske gashi na arabiyu taslimu azaf na hudu yanke akai ba yanke farci al-khamis tajannubu ma ya tawalladu minhu ra'ihatul kariha nisantan abinda mummunan wari ke faruwa daga gare shi hmm? duk wani abu wanda mummunan wari ke faruwa gare shi a nisance shi an gane kamar mai kamar albasa tafarnuwa sai irin su sigari shan sigari <clears throat> shan sigari ga shan haramun ne saboda yana cutar da ainihin lafiya sannan yana cutar da sauran al'umma da suke shaka sa'annan nan bannan dukiya sannan bayan wannan kuma <clears throat> ga mummunan wari mummunan wari wanda yake cutar da jama'a <clears throat> wannan shi ne na shidda yin kwalliya da tufafi mai kyau <clears throat> na bakwai sanya turare domin ta za a je masallaci ana so a sanya turare don zuwa masallaci na takwas tafiya domin ta kada mutum ya hau abin hawa an fi son haka sai dai in an samu uzuri wanda ya hana shi ainihin takawa to sai ya hau abin hawa sai yi wanka dole ya yanki da wuri ya bar aiki da wuri zai je wanka shiga cikin jama'a بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أخوات الحق يهدبهن الشقيق ‘Yan uwa li'abbai, ‘yan uwa mata li'abbai, to ɗan uwa shaƙiƙi ya sha makance su. Eh, da kuma shaƙiƙai mata guda biyu, in an samu shaƙiƙai mata guda biyu, sun sha ‘yan uwa eh, Su biyu ko biyar da biyu. illa an yakuna ma'ahunna akhun li ab sai dai in tare da ƴan uwa li abin nan mata akwai ɗan uwa li abbi fa yu'asibuhunna sai ya yi musu ta'assubanci fa yakunu lahu wa lahunna ma baqiya eh me ake nufi sai musu ta'assubanci sai aka fasara sai ya kasance gare shi da su abin da ya rage daga ainihin kaso na na yan uwa shahidai idan yan uwa shahidai an ba su kasan su wato abin da ya rage sai su yan uwa ne abai sai su kwashi saboda akwai namiji a cikin su ne namiji ne ya sanya suka ci arziki ya kwaso musu abin da ya rage suka raba eh, mai zakari eh, namiji yana da misalin kasan mata biyu wala akhwatu ashqa yahjubuhunna uwa shaqiqai uba yana sha makance su Ɗa yana sha makance su dan da yana sha makance su kakanni suna sha makance shi kakanni mata wannan kenan wabulu kenan an gama wal jaddat mi ayi atun kunna da kakanni daga kowane bangare sai kasance um. eh da uwa wa taskudu allati jannatu allati min al ab sai kakanniya da ke bangaren uba ta fadi da wayannan kakanni din ta fadi saboda wannan Eh, shi ne eh. za ka yi mai jirmani su malikiya kuma za karba na taɓa ganin na ga alƙalin da ya ce za a kai baitul mali ya karɓa ya an shi ka ga shi da baitul mali a ce za ka yi to su mutane ba su za ka nemi shawarar su magadan su kuma ga shi nan dai wa'annan dangin ku ne a ɗan san musu wani abu sun yadda zai ka rarraba musu sauran abu da ya rage bayi amma su malikiya ba su yadda ayi wannan ba ai na'am wal mawla al mutik mu'tik yajibuhu hasaba sunnah shi bararren bawa mai yanci a subai na nasaba sun sha makance shi bararren bawa mai yanci shi wanda a shi maula kai al mutik shi wanda ya yanci an gani mai gida kenan mai gidan bawa to a subai na nasaba suke sha makance shi idan mutum idan bawa ya mutu yana da dukiya har ga yan tabawon to da aka yan tabawon sai mutu yana da dukiya to kuma zai zamanto da ya mutu din yana da asibai yana da yan uwa ko yana da ɗa ko yana da uba to ainihin wa'annan asibai ɗin in ma ɗan shi ko ɗan uwan shi ko uban shi zai gaje shi zai sha makarci mai gidan shi amma da a ce mai gidan bawan wato da bawan ya rasu shi bawan da aka yanta din da ya rasu ba wani mai gado to waye zai gada sai shi mai gidan ya gada a gani amma tun da dai ainihin eh, shi bawon shi wanda aka yanta yana da dangi a su za su sha makarci wannan mai gidan bawa din eh, babu su shi ke na zai to ai tun yana rayu da ma mai gina ya kamata ya bincika ya san suwa ya dangin shi tun yana rayu na'am qultu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu sujada rabkanuwa al-islamu fi salati sujudatani qabla salami halatan nuqsani rabkanuwa a cikin sallah akwai sujada guda biyu kafin sallama halin ainihin tauyewa halatin nuqsani wa ziyada in waqa'a ma allaka al-ifada da halin ragi da kuma ƙari idan sun auku gaba ɗaya kana da fa'ida in an samu ragi da ƙari shi ma za a yi mai kana da fa'ida cewa za a yi kabili ko? da salami shan a cikin ƙari tare da shakka akwai sujada in mutum ya yi ƙari kuma yana shakka zai yi sujada bayan sallama in ka yi ba'adi sai kuma ka zo da tahiya in kai sujada ba an ji ƙara ta hiya sannan kai sallama wannan shine fahimtar malikiya wa kun izhar ziyarati infarat sujuduhu ba'da salami yutara ko yutamat kace idan halin ƙari ya kadaitu in halin ƙari ya kadaitu in ya zama ƙari ne kadai kawai sujuduhu yu'tamadu ba'da salam sujadan sa shi ake dogaro da shi bayan sallama وفيه ما لم يستطع نظامي له فسل عنه ذوي الأفهام ذوي الإفهام a cikin shi akwai abin da tsarin wake na ba zai iya sauraron shi ba to ka tambayi ma abota fahimta game da shi an gane akwai abubuwan da ba zai iya bayani a cikin wannan dan karamin littafi ba to ka tambayi manyan malamai ma abota fahimta za su ma karin bayani akan wannan ƙa'ida na mazhaban malikiya kasa. shine yanda ake sujada qabli da yanda ake sujada ba'di amma a mahangan su na'am ibn rushd bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun mustahabban wanka wal ba'u biha bismillah wa qillatul israf fil miyahi wato falalansa shine farawa da bismillah da kuma karancin barna a cikin ruwaye وغسل ما به من الأذان وخلل الرأس بغسل ببل الماء da wanke abin da ke tare da shi na kazanta sai ya fara wanke kazantan da ya fito daga gaban shi in ya gama wankewa sai ka ce kuma kazantsefe wa khalalur ra's ko wa khallil ra'sa kazantsefe kai bi ballil ma'i tare da cika ruwa kazantsefe kai tare da kuma cika ruwa din akai kana sa ruwa akai kana tsantsefewa don ruwa ya shiga ciki da kyau واحط على على الرأس ثلاثة حصيات وأدقس الوفرة كل الإدقاس واتو كزب روا أكنك زب وأبو sannan kuma ka bubbuga ainihin alwafarata kulla igas kowane irin bubbugawa ka kwance gashi kana tsitsaifa gashi kana bubbugawa kana bubbuga ainihin gashi kowane irin bubbugawa kana bubbuga ainihin kitso kana kwance kitso kana bubbugawa kowane irin bubbugawa don ruwa ya shiga yace alqawlu fil makruhi halal musli li kulli matlubin bihi fil naqli magana ya zo game da makruhi halin wanka ga cin abin da ake nema a cikin nafsi al-ghusl makruhun fakhuz qiyasa fi kulli mawdi'in bihi najasa wanka makruhi ne ka riki kiyasin sa a cikin kowane waje wanda akwai najasa a gare shi bismillah Eh, yin basmala kafin fara alwala mustahabi ne inda malik a wajen wanka na? irka kuma mutum ya shiga sai ya bismillah na za a kwanci eh, dole a kwanci sai mutum ya kwanci gashi sannan ya zuba ruwa kai don ya shiga ba ne shi ne ba za a kwance ba ibn ba ta gane amma in dai haila ne dole ne a kwance gashi da azuba ruwa kai bismillahir rahmanir rahim na eh. na faslu faslu mafruḍ al-ghusl khasl yukhtasar fawr umum ad-dalki hmm. farlan wanka wato shine qasdun niyya wanda ake halatto da shi sannan gaggautawa umumud dal wato gamewan cudawa ko ina a cuda umumud dalki ko mudafu ilai wato gamewan cudawa nan yasa don mana mu umumud dalki wato cudawa gaman bi ko ina ko ina a cuda a'a umumu dalki kasara ya haka ya kamata ya zama in za a cuɗa a game ko'ina, sannan taklilu sha'ar sannan tsantsefa gashi shine maganan gashin kai din nan na fatabi'in khafiyya misla rukbatayn wal ibd wal ruf'i wa bayna al sannan ka bibi boyayyen waje duk wurin da yake boye ka bibiye shi misalin gwiwowi ka bibi hammata ka bibi mahaɗar cinya mahaɗar nan ka bibiye shi ka cuda, da kuma abin da ke tsakanin mazaunin mutum aliyatai abin da ke tsakanin mazauni wajen ma hasula da bilgin wani hauhi kan habili wata wakili ka sadar duk inda ya ta, inda ya zama akwai wuya hannunka ba zai kai ba tun da ce umumul dalk ko ka sadar da abin da ya wuya ta da tawul ka sa tawul ka jika shin ka jika sai ka fufuda domin ruwa ya kai wannan waje Wani nahwihi da abin da ya kama da shi kal kamar igiya zaka iya jika igiya sai ka buga ko ka wakilta matarka ko in kana yin wankan sai ka yi wakilci matarka ta cuɗa ma wurin da hannunka baya iya kaiwa yace sunanuhu madmaratu da ghasl yadai Bana an walistin shaqu suqubul uznayn sunnonin sa kuskuren baki sannan wanke hannuwa wanke hannuwa tun farko da shaƙa ruwa Ramun kunnuwa shi ramun kunnuwa za a sa hannu a wajen a cuɗanya shi mandubu hulbari bai gasu da ada tasmiyatun taslisu ra'asi kaza musabansa musaban wanka ke nugo mm. farawa da wanke kazanta sannan bismillah musabi ne sannan taslisu ra'asi hukunta wanke kanshi kaza haka Thank you. kuce ruwa bai shiga kan da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك